da iza شرع fi قوله ko amalin. Bawa, baiwa in ya shiga cikin aiki in ya shiga cikin magana ko aiki ya batage bihe marabatun da Ina mai neman yadda Allah da shi mutali'an fihi min da Allah kuma yana kallon Allah a kansa kalmomi ma'ana ta shiga za ka yi aiki sannan kana kallon irin abin da Allah ya yi maka na ku aikin zai kyau me ya aiki ɗauki sallah Allah faranka za ka yi masallaci kana da fulote ka bayar sai sa a maman kamata bayar wani wan kuma ke niwa haɗa da nawa an waka ta ce ya haɗa da wannan wannan makwata suka ce to shi ke yanzu aikin wannan mabiya aka a wannan aka haka to lokacin da kuke aikin nan kada ku ga kuna kokari lokaci na na bayar da Allah na kawo kuɗi na bayar saboda Allah na wani motsi da za a yi sai na zuba wani abu ka dinga kallon kai abin da ya maka nawa kake biya a ganin ka babu oxygen da kake kan wanda ba ka san shi ba tun da ana sayar da shi da irin kuɗin da ake kashewa kan oxygen kafa da kake tafiya da ita ba ainihin yanzu ga da magangara tana yin da su alaje bature suke yi yanzu alakar alakar ta ma ka tafi shi in gaggara yadda rashin rana ta karfe

kaga a lokacin nan ran da ka kafa haihuwa yanzu na san mahimmancin da hau kaga yanzu kamfanin su wanda suna cewa ta hasu wajen miliyan ashirin kuma tana ana sake ta miliyan ashirin hmm? ta haura talatin da miliyan talatin da shida yanzu miliyan talatin da shida an maka wannan kyauta ko masallaci kulotin da ake talatin da shida kulotin ka wanda wanda kuma kafa ba a magana ta asali ba irin ta in ka kalli mai kafan wanda aka fa masa kafan mallam sai ka sauka ya ke kalle ka daga nan da yana marna yana ga yana tafiya yi kafa ba ta kaiwa ka gashi nan zuwa ba ka san yayin da za ka miƙe ba ka ya yadda ta wuri ta gajiya ya kalau ka za ka koma kun kuma ya zo ne dole magana da tsawo ina tsama dole ina daga wasu aka ta sama da ganin in ka ɗauki buloti ta ba Allah ne kai da ko biya ba ka yi ba ballan na ka kana neman aljanna in ka gina daga farko har ƙarshe in ya ce buloti ɗari ka gina daga farko har ƙarshe malam baka biya ka ku idan kana aiki ka dinga kallon minnan Allah a kanka ba ka ganin kai gobe a dawo kan kunne a dawo kan harshe ka dubi harshe na ka sarrafa shi yadda kake so da inda numfashin yake fita lahiya lahiya an ware masa aji ga inda ga inda ga inda ciki baka san karon fakin da ke ciki ba masu amfani saboda ana mutum kullum idan ka tashi kana aiki don Allah ka kallimin nan Allah da ya kanka Allah ka ta da wanda shaidan sai ya waye gari mutum ya yi da ai waye ne wannan fando gari ne shi ne ya abbasu ne ai abbasu ne karamin yaro na ɗan kwati da ba kwati ba kai ka kwato hanya kenan wannan wanda muka ɗauko da kana gida ka san wannan hmm, kila ko da abuja ka zauna da baka san wannan ba amma Allah ya kawo ka to yanzu mai kamata kai sai ka tsaya ka iya ina tunatar da kai abin da aka tambaye ni ba ma ba ni kuma zan gaya maka shi ka domi yanzu san kafin wanda ina so ya iya shekaran fa nawa ashirin da biyar kun ganin gida bai taɓa zuwa ba. ai kaga ko yanzu kana da naka ina jin ka sai gida sau ɗaya ko sau biyu a dai yi kokari daga je gidan ba ya zama a can ba inda ka samu shekara inda kai da ka yi da ka girma ko goma kai irin yadda kake yanzu ba dare ba rana ka samu goma a to Allah ba sai ka koma kai ma da za ka je ka kama rumfa ka fara koya kai kai je ka kasuwa ka fara a sace kana a sace ne din raba addini kai ba shi ne hanya guda ɗaya ba wata hanya sai wannan hanyar ba mai sauƙi ce ba in kuma Allah ya karbi ranka tsakiya Allah ya gani abu ba za ma ka shi masa Allah ya gani wasu dai zan zai zo tambaye ka yana aka yi a kai aka kai Allah ka fi ne zai zai cuce ka ba yadda kuskura nan na magana game da baka Allah kai ka kai ne kaza bayan na gane ka kashe ni bai ci komai ba sai wasa ka yi ne ma suna shi hamza ku so da kanan haka nan duk cikin da kake yi ka dinga kallon kyautan da Allah maka don gane kana kokari can kuɗa da gidanku kana da tsaki a gidanku kana menene yanzu ba tsaki ko ko ko hudu ba ma inda ma na ƙarshen takwana ko yaushe za a yi tashi idan kuna biyan haya ne za a tashe ku da ɗan mutunci mutunci amma ba ku kai mutanen gari ba in kuka biya na shekara ma na zuwa ce ga kurin ku tashi samu ku kiri ce zai wa ɗan sarari ne tashi ka fita da yanzu ke nan wani zai buɗa a tashi kurin kwacin ka ka tafi ka fara neman daki. haka za ka zama ka haƙura da wulaƙancin ka haƙura ko magana kai an kalle ki sai ba ku ba kwanin sai mai dama da magana ilam annal abdal idza shara'a fi qawli amalin yabtaghi bihi waradati llahi mutali'an fi minnati allahi alayhi yana ne kallon abubuwan da Allah ya yi masa bihi wa tawfiqihi lahu fihi da ta da shi da Allah ya a na aiki ya yi kai kaɗai na a gidan ku ka fita neman karatu na addini sai ka zuwa yanzu da yanzu da yan uwan ka yaro karim za ki ga mana yana karatu yana fahimta irin wata fahimta sai ka ga babansa ya so shiga boko. Taura sai ko ba ta tabuwa. mu ma namu da wannan karatun din akwai na addini irin wannan na zaure akwai na boko mu muna da shi shi ne wancan wancan shi da boko da ɗaya abin da ake samu a waccar makaranta ta matan nan yarinyar da ta za su samu irinsa shi da nan ma ya fi ciniki ya fi ciniki kana zuwa ka lallaba ka je ka yan fiye ka ji kai abin da ɗin kasa yanzu na zagani ita ce da rasa kaza ita ce gaba kaza ita ce ba a mace zan ga wata yarinya ta zo tana zagin mutane akan ta wuri ƙarfin ta fa islamiyya ta yi amma ba ta kishin addinin musulunci ba ta kishin larabci tana kishin boko ba ce a cikafin an ce ba iya ba kawai abin da ya zo gare ya je jahilin banza ta ne samu wasu su ci kawai don duk da kaga a wuraren ana ɗauka ko da bokon ta je ta ta islamiyya aka ɗauke ta tun da ba ka da aiki na jini mutane mata feke Allah za ka kalli tana cikin nema ce kai Allah na gode da ka fara cikin wannan irin wannan rayuwa da ka bani irin wannan rayuwa ina fata yadda da ni kai to Allah ka yadda da ni Allah ka karbi ayyukan mu tawfiqihi lahu fihi annahu billahi la fi nafsihi ya samu haka ne don taimakon Allah amma ba sa ne gane da shi haka ba ba wai na ka da kokarin ka da hankin na san ka ba ka dangano ka zama ka zama wani dace wani na Allah kada ka bari Allah ya tafi da kai ga cikin kaga Allah ya taimaki ka fara karata na tun ba ka ganewa ka gane ya ci kana kallon ilin wulancin da ke wa addinin musulunci ka cire ka koma neman kuɗi ka koma sana'a ka yi amfani da wannan dama da Allah ya ka yi ma ka gane za ka wannan addini addinin da shi ke da wannan duniya a ce sakaci iya masu ka sakaci haka kwaci shi ke da wannan duniya Najeriya nan ta musulunci ce ana kallon aka rusu aka kama ƙyar sarakunan ma aka kakkashe su duk wani malami ne hazikancin addini aka kashe duk wani jarumi da zai hana musu walawa aka bi aka nakkafa su sannan aka ɗebe su aka kai su makaranta aka cire musu ƙwaƙwalwan addinin musulunci aka sa musu wata ƙwaƙwalwa ba. suka da kuma suka rike daga mu ke rusa kanmu da kanmu وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته بعدون إلي الإنسان يجانب وفكره وحوله وقوته بل هو الذي أنشأ له اللسان شيني وانت إيمة عن شيء والقلب دروسيا والعين والأذن وشكله وشكون من تعبيرا وشكله فالذي من عليه وان اي مسك بذلك هو الذي من عليه في القول والفكر فاذا لم يجب ذلك idan wannan bai ɓace maka ba an mulahaka fi daga kallon Allah daga kallonsa wa nazari kalbihi da kallon zuciyarsa dam ya hadarkul Allah allazi asaluhu wanda tushensa ru'yatu nafsihi kana kallon ranka kana ganin kokarin da kai sai waye gari kana ibada ibada nan ne halaka ka ce kana bautar Allah kana girma kai kana da tayi kokari kana da tayi wa ina irin ka kan wasu zuwa su haukata ka kuma ne su mu Najeriya ce ta yanzu ya za ya samu irin ka ɗaya eh, duk najeriya nan babu irin ka duka tunan nan babu kaza wallah sun ce sai kan maki ka ne rai nan suna ruɗa ta kai hmm? haka ciwo ne na dare akwai ciwon rana wani lokaci ciwon rana na yana nema illa yanzu kaga mutumin da yake da yake aikin na kuɗi ko na ƙarfi yana ga kamar shi yasa kansa ai ya fi muni shi ne fa suma shi ne farya duk an ɓoye abu malam shi ne shekara ka cusa ka halartar da kanta cikin abin da kamata yi wa Allah ka kyauta aikin da ya kamata Allah ka kyauta sai a kawai gari kana yi wa kanta sai kana ganin ka yi bikin na ranar nan ai mala yana da illa mutukar illa kowanne da ake biyan ba a yi nazarinsa ba ne ba ana nazarinsa za ga illa shi. Sai ba ta an na minnati hannu. da tafiyar ta bacewarsa daga kallon ni'imar ubangijinsa da taufiqihi da ya fa Faiza gaba min tilka mulahafa din wannan hangen ni'ima ya bace wasa batan nafsu rai ta tsaya wa kamar fi makamin da'awa ta tsaya a matsayin koyi Mana da'awa ce kawai magana a ya ga tare kawai mutu da hawa ce shi mutumin kirkiri kawai ta al'udu shi na sai jiji da kai ganin kokarin ka sai inuna maka kaga har ya zama jiki ba nan ne muka yi kokari sai kaga kada mutane su yi haraka da kai sai na yi wata dubara ana da shi an ce haulihi ko kuwatihi wannan yasa na yi hikima sai dubara ko kwana mai hikima amma wannan abin kuma na ruwan dare ne wallahi mana za ka ji ka tsakiya ba ka ma san ka faɗi ba a irin wannan munasaban da zo ana karatu a nutse shi ma Allah ke kawo mulahaba za ka karanta ka wuce ba ka samu wannan mulahaba abin da kake faɗa da shi kalmomin da ma'anan shi kake faɗa da shi amma ba hakikanin ma'anan ba فوق على الأجب ففسد عليه القول والعمل يسكرش فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه ويكون ذلك رحمة به حتى لا يجيب عن مشاهدة المنة ma na sha'awa kwana nan wuri ayin ka lura da nake karantawa ina duba ne yana da alaka da baya Ima ina da alaka da baya ko za ka tsoro mu mai mai ta mai mai shi ne mai ta rasu za ta kenan dai duk wanda ya ɗauka in ya tafi aiki ya tsara imaninsa in ya tafi ilimin ya tsara imaninsa muskiloli yanzu da kuke fama da su ba zaman kanka kake ba ina ba to kuma ba zaman kaga kake ba ba komai ka ɗauki inda ka ɗora ka inda ba haram ba ba shi nan sai ka dinga yin babu cikin ka in daman taimako ta zo ka taimaka haka za ka ɗauki rayuwanka amma da so samu ne sai ka da kanka kanta da Allah ina fata ka gane domin kada ka roƙu duniya kake wa hidima ka ɗauka Allah ke wa hidima ka ɗauki kanka ɗaiɗai to in da suka sadaukar da rayuwarsu ba ya yiwuwa saboda mamakin da ni ita mutum zai ɗauka na yi ƙoƙari na ya karatu ka sana'a da karantarwa kaga sai mutum yi wannan ruga da gudu yi wancan ruga da yi wai ya haɗa ba ta haɗuwa mana kai dai ka yi ƙoƙari ka nemi duniya in ka ɗauro aka ce maka je ka yi karatun da za ka je jami'a ka koyar da ita ba laifi don ba haram ba ne, ba za ka samu lada amma ba kamar wanda ita wajen ya koma gidansu ba ya buɗe wurin karatu ko hata wannan wurin karatu da mutum zai buɗe ya kamata ya buɗe shi kusa to amma ba zai yi ne ba in ka buɗe islamiyyar nan wanda ka buɗe za ta ciyar da kai kafin farko ma ba ta iya ciyar da kai in yanzu a matsayin shawara ne nake ba ka kai tsaye ba kan fitawa ne ba a zama fi kama ɗan noman nan ina wannan ina wannan in zanto shi ne ba an ba da wani abu amma kana son ya haɓaka ka samu ya'yan mutane cewa. kana gudun sharri da za a yi maka a ce maka kai ɗan kaza ne kana gudun menene so sai ka bulla ka kawo makarantar wannan makaranta holo ko ga tana an yi ta amma in ta ruwa rijiya amma ba samu lada alhamdulillah Amma ba samu lada ba aikin banza ga wannan rai wanda zan yadda Allah kake ne wanda wannan to amma yanzu ku ba za ku iya ba kowanne mutum li kulli makanin makamu li kulli makanin makamu ana irin wannan martaba ga irin kabilar da ka kullo daga gare ta ga irin iyayen kanana ga menene yana sun kai ka makaranta sun biya kuɗin makaranta sun kare za ka dawo ga dole ka je ka dawo yanzu bayan ba ma mai gana ka je kawo ba sun kwalla farai yi aure haifa mana ƴaƴa ina son kafin in tafi da ka da ƴaƴa da kai ko kana son ka tara ɗalibai da yawa ai ka ga tafiyan ku ba ta ne ba yi haƙuri sai haifan ƴaƴan ba laifi ne ba je suka ce za ka yi ma aure je ya wani ya za ka yi hali ne yanzu haƙi ne ba kaka za ka fara amma ba za ka ce ai wannan matsayin kana kan wancan matsayin da zai yi wancan matsayi ya sama da ya ga kare sai dai inda rabo nan gaba isa tarihin ma'arzil mai ma'arzil bulbe ya kamatar da ɗaliban wannan zamani ya yi karatu kuma ɗan ƙoƙarwa ne ɗan baiwa ne ya gama malamin sa kansa ya ware shi a cikin jama'a ya buɗe masa makaranta ya ɗora shi shine mudiru shine mai kaza shine mai kaza iyayen sa kai suka zo suka same shi suka ce zo ka koma kiwo dabbobi yanzu ba su da mai kiwo dole ka tashi da biyu ya ce to malam da kayan ka kawon giwa ta gina lagu ciwon nan da aka je ba fara ne ba amma su ka je so su kayi kai ka su kai komai zo ka je ka tafi masu kiwo ba za ka yi tawaye ka tafi kiwo ga kayanku koma kiwo ina ruwan a samu walaye a yanzu daga da kayan da sun zo ce to ka zo ka koma kiwo ga yana koya musu kuma mutanen ga su da kaza da kaza ka ka koma kiwo kar ka ce ba rage ba na bi Allah masallaci da makaranta sai ka neman da za ka damka ba shi nan amana kuna tafiya baban ya mutu maman ta mutu sai shi ke na kuɗin koma gida ko ka samu mai kiwo gaba bada ko ka sai da shanun nan ko kai ne ne ne abin da za ka mutu ka dawo ka koma kan aikin ka gada gada kan ka hurrun al'adu amma ba za ka ce ba za ka je ba wanda ba haram su kane ne kawai amma ba za ka tafi kiwo ba ka ce daidai hutu da wanda yake zaune na aiki kullum kullum idan na je na dawo a ba da darasi ɗaya a ba ni mene ne ta irin yara wannan zai ce zai ina zai ba da ranar lahadi wannan zai ba da ranar ce rigar ladigar wannan wannan wanda da muka yi zai koya koma ya zai koma ba daidai ke da wanda ya ba da kansa kwana biyar ba daidai suke ba a wancan mana duniya ke ko ballantana ina Allah mai bakwai ka ba su kwana bakwai ko rayuwa ka ba su na na ba ku rayuwa ta amma ga lokacin da za lokaci kaza zan bugu ba lokaci kaza zan yi kaza na ware wa kaina da Allah ga nawa ga na jama'a wanda za ba su wane ne haka za ka tsara kanka kuna ka ba da kanka ne da wani haka amma ka ce za ka yi waye ka je ka yi aikin ka ka zo ran asabar ka haka ka yi cucucu ka kuma wani aikin ka ka ce daidai kake da mutane ka karo kanka lokaci dai na yi wa kalli matsayin ka kila ba ka kai martaban ka ba da rayuwa ba sai ka taɓa ba dango shi ma an yi ana tsira kamar yadda wancan wanda ya ba da rayuwar gaba da shi ma ya tsaron ya ce shi ma rafa aljanna to haka